اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نقول يا الله مدوكي da bamu ikon haɗuwa wannan darasin Ramadan Mubarak a yau muna goma ga watan Ramadan shekara 1447 da hijirar manzon Rahma alaihi salatu wassalam wanda ya dace da 27 ga watan biyu 2026 a zahar insha Allah 12 da minti 26 da asar karfe 4 saura minti 17 magariba karfe shida da minti goma sha bakwai isha'i karfe bakwai da minti ishirin da takwas alfijir karfe biyar da minti goma sha hudu Fitowa rana karfe shida da minti ishirin da biyar yau muna ranar juma'a akwai bukatar ribantar wannan juma'a da dukkan sauran juma'a da muke samu amma wannan a cikin ramadan ne wanda ya kamata mu karfafa addu'a da yawaita salati ga manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam. muna magana akan wato tsarkaka ayyuka zuwa ga Allah kada mu ce muna ibada muna tafiya ba tare da bibiyan niyyar mu ba cewa muna yi ne don Allah ko kuma dai mutum ya manta da ikhlasi to ikhlas dai wato abu ne wanda ake nema a wajen wanda yake ibada ba sai a farilla ba ko abin nan shi tatawu'i ne ana neman ka zama kana da ikhlasi kana yin sa don neman yaddan Allah subhanahu wata'ala daga cikin dalilai na haka akwai hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa alaika bi kathrati sujud فإنه فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وخط عنك بها خطيئة yace kai wato kai yawan sajada kamar yadda ne duk sajadan da kake yi ka ji a jikinka cewa Allah kake wa wannan da'a ka sunkuya ka tashi ka aje goshinka ka tashi ka zauna ka yi tahiya ka tashi ka tsaya kai karatu wannan duka kana ji a jiki cewa kana bautawa Allah ne subhanahu wa ta'ala kana ikhlasi wato akwai bawan Allah mai suna Rabi ibn Haitham wanda muka ce saboda yanayin ibadansa da yake yi a ɓoye ibn mas'ud yake ce da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganka da ya soka saboda irin yadda yake son ibada amma a boye kuma ibada in a boye ne ya fi ikhlasi fiye da ana yi a cikin mutane sannan kuma a wajen sadaka ana son mutum ya yi ikhlasi kamar yadda muke so a ikhlasi a sallah duk abin da mutum zai bayar ya ji a jikinsa yana bayarwa saboda Allah mm. kuma ko da riyar za ta shiga ya yi kokari ya faɗa da riyar ba za a ce ka daina yi saboda riya za ta shigo ba wannan wani wata kofa ce ita ma ɗan zai iya rinjayen mutum in kana abu cewa in zan yi fa waɗannan zai zama riya to ba wai in kaji zai zama riya ka daina yi ba a'a ka yi kokari ka gyara niyyar ka ɗin ka gyara zuciyarka sannan ka bayar saboda Allah akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayanin mutane da Allah zai sa su inuwar al'arshi lan tashin kiyama a cikin su akwai mutumin da zai yi sadaka wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu wanda yana yin sadaka sai ya boye hatta hannunsa na hagu bai san wani abu ne hannun dama ke bayarwa ba sannan haka ake so mutum kuma ko kuka za ka yi ya zamanto kukan aboye ya fi kan mutum ya yi kuka bainar jama'a kana karatu a sallah kana kuka to da kukan aboye ne kamar yadda wannan hadisin har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina mutumin da ya tuna da Allah a boye har idanuwansa suka zubar da hawaye to mutum ya zamanto yana iya ƙoƙarinsa ya ɓoye ayyukansa na alkhairi saboda kadar ya ta shigo amma idan akwai hikimar cewa wato akwai wasu da yake so ya ja hankalin su su masu yi ya bayyana babu laihi amma in ba don haka ba a ɓoyen ya fi kamar da Allah maɗaukake ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum in za ku ka bayyana sadaka da kuke bayarwa madalla da abin da kuka yi amma da za ku ɓoye ku baiwa fakirai mabukata da ya fi alkhairi akwai bayani da muka samu wato alhassan ali bin hussein ya kasance da daddare kullum yana ɗaukan gari gashi babba ne dangi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam amma da daddare yakan ɗauki gari ne a buhu zai ɗora a sa, ya duba gidajen da suke da bukata ya je da daddare ya kwankwasa sai ya jefa musu to mutane dai suna samun abinci a ɓoye su ba san wa yake ba su ba ba wanda ya sani a kusa da shi da ya san cewa shi ne yake yi illa ko iyalan gidansa da yake za a naka a gida a kawo gida sannan a ɗauka a kai to amma ba a gane ba sai da ya rasu mutane sai suka daina samun abin da suke samu ba wannan ne ma ya nuna musu cewa shi ne yake yi ba da aka zo wankan gawansa sai aka ga kafaɗansa akwai wani kanta haka saboda yawan ɗaukan kayan hmm. to dai sun yi masa wanka ba san menene ba to kuma bayan binne shi kawai abin nan da ake samu na abinci ya yanke ana aka gane cewa ashe ne yake bayarwa kaga anan duk abin da kuka faɗa ku kuka faɗa shi bai ji ba amma shi yayi dai tsakaninsa da Allah to haka ake so mutum ya ɓoye sadaka ko da kana yin wasu abubuwan a bayyane kai wasu sadakan ta inda ba wanda zai gani sai Allah kuma kana iya kai ta wasu da irin wannan ke babban sadakan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna matsayinsa ya ce sadaqatu sir tutfi'u ghadaba rabb sadakar boye na gusar da fushin Allah na kashe wato zafin hushin Allah subhanahu wata'ala kuma yayin da mutum zai gabatar da ibada sahata na azumi duk da azumi baya riya baya shiga to amma azumi in ba na ramadan din ba wata ran riya zai shiga mm. me riya ne riya ita ce mutum ya yi wani abu wato Allah ne ya sa shi ya yi amma kuma yana son mutane su yaba masa mm. amma yanzu yake muna cikin wata ramadan wani zai yi wa wani riya dukkanmu muna cikin ramadan wanda kake so ya burge ya yaba maka shi ma yana yi to amma a lokacin da zai ya za ta shiga idan ana azumin nafila ko mutum yana azumin kwana uku a wata ko litinin da alhamis ko kwana ɗaya zai dinga yi da sauransu dai to mutum sai ya zo yana yin ibadar ya zai ji a ransa lokacin da zai yana kasancewa cikin waɗanda ba sa azumi shi ya nuna cewa shi fa yana da azumi a san dai yana yi har wasu kalmomin mutum zai yi faɗa na cewa shi baya gushewa da irin wannan kai zama yana hira ya ce aini ba na barin litinin alhamis ko mm-hmm. tafiya na yi ko kaza kaza ba don Allah kake yi ba kenan kake nuna amma in don Allah ne to ba za ka yi magana ba kwanakin baya mun yi maganan akwai wanda yana azumi kwana arba'in iyalan samu ba sani ba na ko shekaran jiya muke magana kwana arba'in eh, shekara arba'in mm-hmm. iyalansa ba san cewa yana azumin ba mm-hmm. gashi ya ikhlasi na tsantsan ibada ai ya isa haka sannan kuma <clears throat> ikhlasi ana bukata a cikin wajen azkar da wajen karatun alqur'ani Allah ya sa zikiri wato ibada ce mai girma kuma kana yin sa cikin eh, wani yanayi da mutum ba zai ma san kana yi ba kuna zaune da abokinka ma kana iya kai azkar shi bai san me kake yi ba haka karatun alqur'ani to haka ake so idan mutum yana ibada irin wannan ya boye akwai wato ɗaya daga cikin magabata shi idan yana karatun alkurani ya buɗe kur'ani yana karatu idan aka yi sallama za a shiga wajen shi sai ya ɗauki rawanin sa haka sai ya rufe kur'ani sai ya zauna kamar yana hiransa ne haka ba wai karatu yake ba to kaga tsantsan ikhlasi ne kar a san ma yana yi haka ibrahim naka irahimahullah shi ma idan yana karatu in wani ya shigo sai ya rufe ƙur'anin baya so a gani akwai almajirin imam uh, ahmad bin hanbal rahimahullah ya ce ya kasance tare da imam ahmad wato kusan wato wata hudu baya barin wato karatun alkur'ani kuma baya barin sallar dare amma yana iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya yi wannan ibadar a boye don kar a gani amma shi da yake ya ɗau lokaci tare da shi shine ya gane cewa eh ga irin halin da imam ahmad yake yi haka kuma ana so mu yi ikhlasi hatta neman ilimi da muke yi wajen karatu kana zuwa gun malami kana ɗaukan karatu Kar ka nuna kana burgewa ko kuma ka yi karatun kana karantarwa kar ka nuna kana burgewa komin kyawun abin da kake yi to Allah yana duba zuciyar ne kai kokari ka tsarkaka zuciyarka ka yi don ka gusar da jahilci a kanka kuma ka gusar da jahilci a kan al'ummarka amma ba don cewa ka yi wato mutane sun zauna a gabanka duk kafi su ilimi ko kuma kai yanzu ka shiga neman ilimi saboda haka waɗanda ba sa neman ilimi kafi su eh wanda ba sa neman ilimi kafi su tun da kana neman ilimin amma dai mutum ya yi hattara kar ya wuce iyaka haka kuma wajen addu'a shi ma ana buƙatar mai ikhlasi cikin addu'a zama Allah ɗin kaɗai muke roka kuma yayin da muna addu'an ya zamanto muna iya mu wajen ɓoyewa kada mutum ya zo cikin jama'a ya ɗaga hannu yana faɗin wasu kalmomi wanda kusan ma ya shawasha wasu mutanen ba haka bane idan a cikin sallah ne alqunut wannan kowa yana yi amma idan kai ne kake da wata damuwa kana gaya wa Allah don wani lokacin mutum zai tasirantu da kalmomi na addu'a din da yanayin da yake ciki har ya kai shi ga kuka ma to Allah yana so ya ga bawa yana irin wannan damuwa din yana mika masa damuwarsa to amma kada yi a cikin mutane Sai da mutane za su ga cewa eh wane fa wato yana da addu'a har a zo a ce wane mu ma da Allah ka samu cikin addu'an ka mana mm. yadda mun ga ka kofar nan muna ganin kamar Allah zai ji addu'ar ka mu ma ka samu cikin addu'a wannan ayi hattara ba mu ce laifi ne mutum ya nemi addu'a wajen mutum ba amma kada kai wani yanayin da kamar kai kana da wani special addu'a da wasu ba su da shi mm. ko kuma kai kafi wani matsayi ko wani abu hatta neman addu'a din nan da mutane suke yi muna buƙatar addu'a in ba don dai eh, wajen ne jama'a ke neman addu'a ba za ka ga wasu magabatan wato suna kafa kafa ma a zo a nemi addu'a a wajensu mun sha bayani imam ahmad rahimahullah wata mata ta ɗanta bayi da lafiya ta zo ta ce ya imam ga ɗana bayi da lafiya ka yi masa addu'a sai imam ahmad yake cewa ke ce ga ta masa ke ki yi addu'a allah zai ansa tana naci shi ma yana tura mata addu'a sai da matar ta tashi ta tafi sai imam ahmad ya roki Allah ya yi addu'a Allah ya bai wannan dan lafiya Shi ne almajirinsa da ya ji hakan ya ce to ya imam da ka yi a gabanta ai hankalinta ya kwanta tun da tana so kai mata addu'a ya ce yana tsoron kar in yi addu'a Allah ya bai wa dan lafiya ta zo ta ce ni ne yanzu da ta ce ya ce ita ta je ta yi shi imam ahmad ya yi mm. ba ta san ya yi ba mm. to kaga ko Allah ya ba da lafiyan dalilin addu'ar imam ahmad ba ya ta je imam ahmad ne ba kaga ya kawar da kansa daga fitinan wato eh, a daga cewa shine Allah yake ansa mm. addu'arsa ba mm. sabanin mm, mu na yau wani eh, eh, kowane mai harka yana da wani nashi ko limamin shi ko wani wane ne shi wanda yake masa addu'a ana ganin kamar shine wanda addu'a sa karbabbiya da sauransu to dai almuhim mu dukufa a cikin neman tsarkake aikin mu mu yi shi don Allah subhanahu wa ta'ala kuma eh, yau juma'a kamar yadda na faɗa lokacin bayan la'asar lokacin na ansa addu'a insha Allah mutum eh, kowa ya yi iya ƙoƙarinsa wajen neman rahamar Allah wajen Allah ya karbi ibada da kuma neman duniya da lahira cikin addu'a da kuma gafari neman kankare zunubai wannan addu'o'i guda uku ba wanda zai ce ya wadatu gyaran duniyanka gyaran lahiranka da kuma zubar da zunubanka Allah ya datar da mu ga alkhairi walhamdulillahi rabbil alamin amin barakallahu ah, malam akwai guda ne kamar kan cikin da wannan karatu cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam zai yi a ce ya ta shiga aikin mutum game da son annabi sallallahu alaihi sallam zai yi nuna soyayyarsa ga annabi ta fito fili wasu ma'ana kiransu da suna sayyada sayyadi ko zaki waɗanda duka lakabai ne da ana tsoron mutum ya daukan makansa me yake nunawa in ka ce zakiru me kake nufi kana nufin mai ambatan Allah ne to ai zakiru kowa yana zikiri والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كأنبتي الله أنبتو mai يوا Amma babu وني صحابي da aka ce shi zakiru ne mm. wannan ana yi ne don a nuna cewa wannan mutumin shi yafi wasu da ibada to mm. abin da ake tsoron kenan kada mutum ya je a ransa cewa yafi wani ibada ko waye kai ko kai kake karantar da garin ko kai ne kake eh, duk kafi garin shekaru mm. ba wanda ya kai ka shekaru a garin gaba daya ka ji cewa ka fi su don baka sani ba a cikin shekaru na ibadar da kai din shin Allah ya ansa ko bai ansa ba idan kana abu mai kyawu shin ko kayi abin da Allah zai zubar da ibadunka ko baka yi ba baka sani ba magabata suna tsoro har suna cewa wato yin ibada yana da wuya amma kiyaye ibadan daga ɓaci shi ya fi ibadan wuya saboda haka mutum eh, kar ya ɗaura wa kansa lakabin shine wane ne shine wane ne hmm. eh, wannan wuce iyaka ne eh, sayyada me sayyada sayyid ne shugaba sayyada shugaba ta mata to amma dai wato in an faɗi hakan dai ana nufin dai mutum kamar ya kai wani matsayi a addini ko wani abu hmm. shine ba a so amma haka mutum ka masa sayyid haka ba laifi ba ne ko hmm. sayyada haka ba laifi ba ne amma kar ya zama alama ce ta nuna cewa ta fi wasu hmm. ibada ko daraja ko dangantakanta ga wani to ba a yin haka matsala an tsawo shi ramadan mubarak lokacin da za ku dubo ku yi tambaya a wani nambobin namu suke da sufuri biyu hudu tara sufuri bakwai biyu daya tara kuma suke tara sufuri uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara wannan da suka ne a kan kallon tambayan da na kasa da na kuma waya insha Allah. Mm. Tambaya na gaba na cewa malam salamu alaikum malam kananan yara da suka rasu wanda ba su balaga ba ana iya musu sadakatu jariya eh to sadaka jariya dai yana da kyawu to amma yaro karami ba yi ma da zunubi mm. sadaka jariya kuma kana yi ne don ka samu ɗaukaka da kankare eh, zunubai da mm. in ma wani abunka ya samu matsala mm. wannan zai je ya toshe wajen da sauransu amma sadaka jariya ga jariri ban ji daga cikin magabata ko daga cikin malamai na wani ya ce a yi ko ana yi ba mm. amma sadaka sadaka ne ba laifi ba ne amma da ana yi wa wanda ana ganin babba ne yana da zunubi wanda ana fatan Allah ya gafarta mishi domin yara ƙanana ana neman su wasu zamanto masu ceto ka gani eh. Assalamu alaikum ya leka ya koma kenan hmm. sifil takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara kuma sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara malamin kimiyya na gaba na cewa assalamu alaikum assalamu alaikum malam ah, imam namu ne yake sallah da tarbi a hannu wani lokaci har ma ina ga kamar yana jin a cikin sallah shin ma ya matsayin haka a nuna masa hakan ba daidai ba ne domin wanda yake sallah ko mai ahalar ya ai ya faɗa kada mutum mai sallah ya dauki wani abu eh, a hannu ko a baki ko a riga mm-hmm. wani abu da zai shagaltar da shi kuma nau'i ne wannan ma inda muke tsoron riyan ma kenan mm-hmm. wato kai mai ibada kenan kana rike da shi. Ina da tambaya ne. Kan wata maza maza suna zuwa malam. In aka zo aka nake musu kuɗin sadaki sai su koma. biyu ba har za da kuɗin sadaki a kawo haka. To ba san abin yake tana da koyi. a Kiran saurara. kidan saurara kidan saurara na bazan wancan ya shiga assalamu alaikum na shi a alaikum lafiya kalau ɗan ga mun ki ɗaga ki kaɗan ina da wata tambaya ne hmm. ina tare da makwabciyar mu Allah rasuwa a iyakar tunanina yana gani kamar sun zauna lafiya da sai maman ta rasu da wata ɗaya haka dai sai akwai wani da yake neman aure na sai ita kai ta tashi ta je ta samu mahaifiyar mutumin ta je ce mishi a kan karta bar ɗanka ya aure ni da shi ne ba yaran su ba kuma na gina na ma dan a komai sai ya mana har rashin ta da kuma duk shi ya zo mana da wuriya haka sai ita uwar da ta ji hakan sai ta kira ɗanta ta tsorata kan cewa ga shi fa abin da aka faɗa kuma ko ce ta faɗa hakan ga shi ga shi abin da aka ce na na gyan kiran saurara Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Sannu. Barkan mu da wani kira malam. Na'am. Marhaba. Na ah, ce ba. Hmm. Wani na jin ka na ce wani ne da yana yin sallah ko Salamu alaikum. Kana jin kuwa? Bismillah, ka sake mai tambayanka. Ka ka bari in ka shirya ka kira. Galaba ne shi. assalamu alaikum Radio, radio. kapsa Na Allah ya kira aka kalani ta da radio. assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah wa alaikum salam bismillah lafiya eh mana bismillah salamu alaikum na jina malam sake bugowa kin yi, ba ma jinki mutum bai shirya ba kuma da Allah kare ya kira sai ya shirya ba da ya bayani an baka shirya ba da Allah karka bugu sai ka shirya na ta tabbata cewa tambayar na ta su seti sai ka bugu kan kala kaza kaza da an san ka hanyar bugu wacce ce tambaya ana kawo sadaki kuma ana koma a hmm. ko ana zuwa neman auren yar uwarta in an zo an tambaya an tafi ba a dawowa ko an hmm. kawo sadaki hmm. aure ba zai yi ba to ni shawara ta anan a dage da addu'a sosai sannan kuma duk lokacin da masoyi ya fita idan har an bincika an gamsu to kar a jira a ce za a sa rana a kawo sadaki a yi me kawai da zarar an gamsu din an sa sadaki to a daura auren ko bai kawo sadakin ba a daura auren sannan karbi sadakin hmm. in kuma ya kawo sadakin a karba a daura auren sannan ku sa ranar tarewa in har kuna so ku ku sa ranar da za ku gayyaci mutane ne hmm. to amma kar ku ce an zo an yi tambaya mutane su ji waye don eh, akwai ista'inu ala qada'il hawai eh, ake bashi maza da mata a da ba zai haihu ba kwata-kwata to haka kuma a rayuwa akwai wanda ba zai yi aure da wuri akwai wanda ba zai yi da wuri ba akwai wanda ba zai auren ba kwata-kwata akwai wanda da auren zai mutu akwai wanda ba aure zai mutu hmm. duk suna nan mu rataye zukatan mu ga Allah cikin abin da muke nema kuma mu ɗauka yin Allah shine daidai shine a fi musu aikin hmm. to amma a irin labarin da nake ji da kuma wasu bidiyoyi da nake gani hmm. hukuma tana zuwa suna gudu suna shiga daji hmm. da sauransu ya nuna kamar su ɗin ma wato kamar barayi ne suna fashi ne hmm. wato na wannan abin dukiya ce ta cikin ƙasa wanda ƙasan nan tana da shugaba hmm. bai kamata mutum ya je yana ɗiba kayan wani a ƙasarsa ba da izini ba kamar yanzu a Najeriya eh, yanzu crude oil da Najeriya take da su yanzu za a zo wani kawai daga waje ya zo da turawansa da sa yana ta zukan man nan yana tafiya ai an ba daidai irin kasa kamar Najeriya ba ai ba daidai ba ne to hakan nan su ma gwalan nan dukiya ce ta ƙasar su ana zuwa su za su cire su sayar ko su rike ƙasar su da al'ummarsu da sauransu amma mutane su je wasu kuma waɗanda su ma 'yan 'yan ta'adda ne su ɗauke su su yi aiki don dai ana samun kuɗi ba samun kuɗi shine gayar mu anan duniya ba mu nemi kuɗin ta hanyar da aka shar'anta mana shine daidai saboda haka ni ba ni da ra'ayin mutanen mu su je Algeria don tonin gwalagwalai a irin wannan din ko sun je sun tona din haramun ne bai mm, halatta ba mm. don dukiya ta ƙasa ce kuma waɗanda suke tonin ba hukuma ce ta bada izini a zo a tona ba a'a wasu ne sun je suna tonawa idan hukuma ta zo su din duk da masu tonon da wa'incan din duk suna gudu hmm. da makamai kuma mutum garin wannan zuwa wurin tonon gwalagwalan nan sai ka ga mutum shi din ma'amai da shi dan ta'adda don dole sai kana da bindiga wata ran a kashe ka wata ran ka kashe hmm. hukuma tana koran mutane abi nan abi nan hmm. saboda haka dole ah, mu yi kokari mu gyara kuma mu sawa wannan abin da ya sa kaga da ba zuwa Algeria din nan ko libya daga mutanenmu amma yau zaka ga samari matasa suna jewa algeria suna zuwa libya don neman abinci su je suna mutuwa akan hanya in ka gani a han gashi nan suna tafiya wahalan da suke shan nan kuma akwai yan ta'adda hanyar suna tare su jiya jiyan nan an nuna min wani bidiyo na wani yaro yana cewa shi mutumin kasar eh, Nijar ne hmm. yana tafiya aka kama shi gashi nan yunwa gashi ya zama abin takaici don neman zuwa can din ya hmm. samu abin da zai ci hmm. akwai wanda suna fita suna magana akwai wanda za su tare ka ko waya ko kuɗi duk abin da ke jikinka za su kwace in ma ba su kashe ka hmm. to me ne yin haka komin lalace mu zauna ƙasar mu din yafi kuma shugabannin mu na kasa zama su ma suna da kishi su yi don Allah duniyan nan da mulkin nan ba za su mu a ciki ba za su bari matasa gashi nan sun karatu ba aiki sun isa sana'a ba sana'a to a a gidan sun ce su ba za su yi sata ba su ba za su yi kaza ba ba za su yi kwace wa mutane waya ba bari su je inda sun ji ana neman kuɗin ba su ma san yanayin da ake ba sai da suka je yanzu wanda yake tambaya yana cewa mai tambayan gashi yana je a kusa mm. shi din yana cikin abin ne shi kafin ya je bai san cewa gwalagwalan nan sata ake yi in hukuma ta zo mm. ana gudu ana me bai sani ba shi dai ana jin ana zuwa neman kuɗi a can ya ɗauka zai je wahalansa ne ya yi guminsa ya samu abin da zai zai tallafa wa kansa da dangi ko iyaye to amma da ya je din gashi kuma ka tashi daga nan zuwa Algeria wallahi in kaga bidiyon zaka yi mamaki irin yadda suke gudu cikin kwata suke tafiya irin kwata nan da sama rufe kasa rufe suna tafiya suna tafiya a ciki sai su je wani wurin da za su fita in sun leka kamar ɓera ke leka mm, mm. eh, mage haka za su leƙa su duba su duba ba kowa ashe su ma hukuman da yake sun gane su mm. to su ma suna yin haka sai su ma hukumar ta fake tana jiran su akwai wanda na ga su biyu ne da suka fita a ramin sai ga ma'aikacin hukuma ya zo hmm. shi ɗayan ya gudu ɗayan ya kama shi hmm. akwai kuma suna da subhanallah don neman abin duniya ɗin wato suna da kokari su matasan hmm. wasu ɗin akwai irin gadan nan sun ɗaura igiya hanya ne za su bi su zo sai su kama igiyan su hau gadan sannan su je su tsallaka su sake sauka sannan su tafi to idan an kore su ma'aikatan za su kore sai su biyo su sai su zo su kama igiyan su sauka sai su shiga rami su gudu a hakan ma sai aka zo aka fesa wani abu a rami. dole su suka gudu suka fita aka kama su wallahi in ka gani abin takaici saboda haka a kasar mu irin sana'o'i da mutane za su yi na talakawa wanda za su samu abin da za su ci a taimaka musu ko wani ma'aikata ne wanda za su yi wani abu na sana'o'i da za a koya ne ko a ba su jari na wani saye da sayarwa ga sunan dai entrepreneurship da ake faɗa ɗin nan a zo su manin kar su kai burin su nesa su tsaya su koyi sana'a da za ta amfane su a rufe a juna asiri wannan shi yafi alkhairi amma tashi ka je Algeria tashi ka je Libya wallahi ba abin ba da shawara ne yadda mutanen mu suke wahala a hanya wannan ilqa'un nafsi ila tahluka ne Allah kuma yake wala tuku bi adikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka kuna ji kuna gani mm-hmm. ya kamata mu gyara mm-hmm. Allah ya datar da mu mana shi Allah sani Allah sani a gida na samu ko da rijiyar mai ko da gwal nan kai zan kai ga hukuma cewa na na samu wannan abin ne a gidan na hukuma ne kuma zan yi amfani da shi ka samu gol a gidan ka? Eh, akwai wanda ya a samun ah, gol a gidansa to misali bari sai ya faru sai ka kawo <laughs> eh, fatuwa kabula al mai a kudin eh, nan in ka samu wani sojori za ka samu cewa suna da mai a bayan gida kuma sun tono a kasa sun samu mai sun bi sun bi hanyar matonan um, wato um, um, hanyar man da ya bi ya wuce eh. za su tono shi dinga saidawa a sai mu duba a sanin a da muka sani mm-hmm. mai arzikin waye ne kuma ɗaya kenan na biyu idan ka tona man nan ka ce man gidana ne za ka sayar kamar yadda kake yin bohol a gidanka kana sayar da ruwa shin za ka zauna lafiya da hukuma akan cewa man gidanka ne sai na ce sai abu ya faru ka yi tambayan wannan wayannan dalili suna daga cikin abin da ya kamata a bincika kafin a ce halal ko haram hmm. wannan kuma tana cewa makociyarta eh, ga ta mata da su suna lafiya amma ta kai eh, gulma wannan dama aikin mata da zukatansu ba lafiya irin wannan daga dama yana daga aikinsu idan za a yi aure ni dai kawai fata na abin da ta yi miki Allah ya sa ita ma ayuwa yarta wannan kenan na farko ni ba da tausayi ga mutum zalimi ko mugu wanda gadan zai yi barna wallahi ina roƙon duk wanda yake irin wannan Allah mai mishi sannan ki kasance tare da shawarar baba ɗin. na cewa karki yi mata magana ki kyale ta Allah ya sani ya gani ki kyale ta da halinta yanzu kin tashi kin nuna din ma wani lokaci daɗi za ta ji wato ashe abun ya yi miki zafi ki yarda cewa in wannan mijinki ne Allah zai haɗa auren kai bar ma ita ɗin gaban ko da gyatumar ke da kika ce ta rasu idan da a ce wannan mijin ya zo yana so ya aure ki gyatumar ki ba ta so kuma Allah ya haɗa wannan auren sai Allah ya ɗauke gyatumar ai auren nuwa ya sha cojo guljin kano da rabo ba abun wasa ba ne hmm. Allah in ya tsara ba wanda zai karya na Allah mu ne in muka tsara Allah zai rusa wa mata sha'una illa an ya sha Allah amma a ce eh, wannan ya zo kamar ta farko da ta yi tambaya wannan miji ya zo ya tafi ya zo ya tafi duk Allah bai yi za a yi ba ne wallahi ƙaryar mai sihiri ƙaryar mai Eh, wai aljani mai zama da waye? eh za su kawo cikas na wahala abun ba zai daɗi ba da sauransu amma a ce abin da Allah ya rubuta wani aljani ya hana ko wani mai sihiri ya hana wallahi ƙaryar su in kaga bai faru ba dama Allah bai rubuta ba ne kawai su ma Allah ya jarrabe su ne kuma Allah ya jarrabe ku ne shin za ku yi hakuri ko ba za ku yi ba saboda haka ni ina ba ta shawaran ta yi haƙuri mai yiwa a cikin ilimin Allah wannan ba shi ne mijinki ba idan da matan nan ba ta shiga tsakani ba za a zo a ce za a yi auren kuma abin babu alkhairi a ilimin Allah sai Allah ya sa wani sababi wanda aka sani ko wanda ba a sani ba sai kaga sababin nan ya zo ya kawo ya zama cikas ga wannan lamari na fata an gane mhm. misalin da dan uwa doktor wannan ya bayar akan irin wannan wasu yara ne nake jin wannan bayanin kwanan nan yara ne suna tafiya da kafa sai ya wani ɗaya daga cikinsu su mota ta zo ta buge shi da mota ta buge shi a gefen kwankwasonsa yaran na aka kai shi asibiti da aka zo aka gwada aka gwada sai aka ce kidininsa na gefen da aka buge shi din nan ya dole sai an cire ya samu matsala sai aka shiga aka cire kidini din da aka cire aka gwada kirinin ashe akwai kansa a cikin kirinin. din da ya ɗau lokaci kansan zai zai fantsamu jiki kaga hikimar Allah da mota bata buge shi ba ba za a tuna ba har lokacin da abin zai fi so wa asa an takrahu shi wa huwa khairun lakum da yawa za yi ku so ku ki wani abu amma alkhairi ne gare ku ke ma ki hakuri wannan miji mai yiwa haka ne kike ganin shi masoyi ne abokin zama ne amma a cikin ilimin Allah Allah ko bai kaddara zama tare da shi ba ko bai kaddara zuri'a tsakanin ku ba ki yadda ki mayar da lamarin ki ga Allah Allah ya zaba miki abin da yafi alkhairi wannan shine su kenan ba eh, tambayoyin da suke zuwa daga message a ɗan tsara su ana cirewa ana dan taba su don su yawan da ba za mu iya mu taba su ba to Allah muke roƙa ya dace da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta iya mu da malumman mu bukatu mana alkhairi Allah ya biya mana wannan baiwar Allah kuma da ta yi wannan tambaya muna roƙon Allah ya zaba mata abin da fi alkhairi Allah in wannan shine mijinta Allah ka tabbatar da auren da son mai so da kin mai ki in ba shi bane kuma Allah ka zaba mata abin da yafi alkhairi ga ta mata kuma Allah ka gafarta mata da nata da namu gaba daya wa'inda suke nufi mu da alkhairi a ko ina, musu ya Allah ka nuna musu alkhairi Allah ka toshe damuwarsu mun kiya kuma wa'ina Allah ka shiga mu da su ya alamin wa'inda suke wa bayan sihiri Allah kamar musu da sihirinsu duk wanda yake hasada Allah kamar masa da hasadansa duk wanda yake mugunta Allah kamar masa da muguntansa Allah ka kare mu daga shiga hakkin bayan ka ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin Ramadan Mubarak yayin da gidan kudai sarriya ke tsohon gidan da gidan malam Sheikh Muhammad Mustafa in ta zaka muke san ku sai insha Allah